a coronation because we don't run chieftaincy title in party. Ba mulkin gargajiya muke yi ba, don haka ba naɗa ne aka yi ba. Tsaye da ni takara aka yi daga yankin Arewa, kuma ya zama wajibi a kaɗa ƙuri'a ta nuna amincewa da zaɓata. In ji ayuwa zan tawa da gidan talabijin na Arise da shi kafin ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen. yes. To announce and declare His Excellency Babba abin da yake bakunan manyan NPDP PDP shine caccakar jam'iyyar APC mai mulki da alwashin dagewa don amshi madafun iko a babban zaɓe da ke tafiya 2023 ga abin da tsohon shugaban jam'iyyar Bello Halliru ke cewa. Allah ya zaɓa mana shugabanni na wanda za su kai jam'iyyar mu ga nasara don mu ceto kasar nan ta Najeriya daga wannan hali da take ciki na rashin tsaro da fatara da talauci. in sha Allah muna fata yan gwamnatin PDP ta kafu waɗannan abubuwan za a yi maganin su. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a 2019 Atiku Abubakar da waɗanda suka nemi tikiti irin su sanata Rabiu Kwankwaso sun halarci taron. 'Yan jam'iyyar na nuna tura shugabanci Arewa ba zai dakatar da yankin daga neman shugabancin ƙasa ba. Aliyu Bello shine shugaban matasan jam'iyyar na Kaduna. Dan aka ce an kawo shugabancin jam'iyyar PDP zuwa arewacin Najeriya duk wani ɗan siyasa da masu niyyar taka takarar shugaban ƙasa hankalinsu ya tashi domin suna ganin idan aka kawo shugabancin jam'iyya yankin arewa to takarar shugaban ƙasa za ta tafi kudu. Amma saboda tsari da iya takun siyasa na jam'iyyar PDP suka kawo shugaban jam'iyya zuwa arewacin Najeriya sannan kuma suka ce kowa yana da dama da zai fito ya taka takarar shugabancin ƙasa. Muhammad Kadade Suleiman mai shekaru 25 ya lashe zaɓe a matsayin matashi mafi ƙarancin shekaru da ya taɓa hawa wannan mukamin. Saboda kasan mu siyasa da ake yi a can gida ƙauye kenan duk inda za a je dai za ka ga tare muke tafiya da manyan mutum muna 'yan ƙanana ana ɗora mu akan mashin ana tafiya da mu kamfen ƙauyuka ƙauyuka har Allah ya sa mu muka zo muna ɗaukan mutane muna tafiya da su na samu wannan mukami a yau na ci zaɓe ina da shekara ashirin da biyar da 'yan watanni wanda ba a taɓa samun haka ba tsohon shugaban jam'iyyar uce secondos wanda ya gaza samun nasara a kotu ta dakatar da babban taron ya yi wa jam'iyyar fatan alheri amma da daura aniyar ɗaukaka ƙara kotun koli don neman a dawo da shi mulki ya kare wa'adinsa zuwa watan disamba nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya